yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce wadda ta daidai da 24 ga watan juma'a ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da takwas ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasar na goma sha bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba ibnu taimiyya ya ce almunharifuna wato karkatattu ko batattu waɗanda suka ɓace dangane da ma'anar ayoyi da hadisai ingantattu game da siffofin Allah maɗaukakin sarki nau'i uku ne nau'in farko ya ce ahalut 'yan ruɗu da ruɗani waɗannan su ne falasifa asalinsu maguzawa ne kafirai ne ba su yarda da Allah ba ba su yarda da annabawa ba ba su yarda da tashin alkiyama ba ba su yarda da wahayi ba ba su yarda akan cewa duniya halitta ta akai ba ba su yarda akan cewa duniya tana da farko ba dan haka ba za ta kare ba ba su yarda da cewa ɗan adam ko kuma halittu za a tashe su ba a ƙarƙashin haka ba su yarda da hisabi ba to waɗannan mutanen abin da ya sa malam ibnu taimiyya ya ɗauko raddi a kansu a nan tare da cewa yana da littattafai na musamman kamar safadiyya da nubuwat waɗanda ya musu raddi na musamman abin da ya sa ya kawo su a nan sai don wannan kafircin nasu ya fi su cikin aƙidojin wasu sufaye da 'yan shi'a kamar karamita da batiniya da ismailiya waɗanda in ka dube su a fakaice za ka ga sun burbuso ƙidu irin na waɗannan maguzawa sakamakon haka za ka ga ɗan ismailiya ko ɗan batiniya ko ɗan ainihin karamita za ga yana musun wasu abubuwa waɗanda musunsu yana bayuwa zuwa ga duk irin waɗancan lazimin aƙidoji na falasifa to sa'an nan na biyu malam ibnu taimiya ya ainihin wato kira su ahlut ta'awil to su ahlut ta'awil sai ce su ne mutanen da yake aya alqur'ani ta ce Allah yana sama sai su ce a'a ba Allah ne a sama ba ana nufin mulkin shi ya kai sama haka ce Allah maɗaukakin sarki zai zo a ranar alkiyama sai su ce a'a al'amarin shi ne zai zo ina haka ce Allah na sauka a ƙarshen dare sai su ce a'a rahma shi ce take sauka to sai ibnu taymiya yace waɗannan kashi na biyu su ne asalin makasudi wato su ne abeban nufi da yi wa raddi a wannan littafi to sa'an nan da ya gama bayanai dangane da su da nau'ukansu da makamantansu sai ya ɗan tsahirta sai ya ce nau'i na uku su ne inda muka fara karatu a makon da ya ce a inda yake cewa wa amma sinfu salis kun ga wurin ko ya ce amma su nau'i na uku wahum ahalu tajhil waɗannan su ne 'yan sun sani sun take sani wato sun sani amma sun yi ƙememe sun ƙi yadda da abin da suka sani ɗin ina fata an gane akwai bambanci tsakanin ahlul tajhil da ahlul jahali ahlul jahali su ba su sani ba ahlul tajhil waɗanda sun sani sun take sanin su sun ƙi fahimta abin da suka ainihin sani to anan bari mu ɗanɗako ɗauko domin mun yi karatun zuwa gaba shida ne kawai ko kuma sadara shida sai ainihin lokaci ya ƙure mana mala yake cewa wa amma sinfu salis wa hum ahlut tajhil su nau'i na uku dinnan ko kuma kashi na uku su ne 'yan sun sani sun ƙi yadda da abin da suka sani fahun kafirun min na ila sunna tiba'i salaf yace suna nan da yawa ko su dinnan su ne suna nan da yawa daga cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga sunna da kuma bin salaf ya ga yadda su suke faɗin aƙidarsu da manhajinsu cewa suke Innan rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yakun ya'rifu ma'ani ma anzalallahu alaihi min ayati sifat manzon Allah da kanshi bai san ma'anonin ayoyin da Allah ya saukan mishi ba wala jibrilu ya'rifu ma'ani tilkal ayat kai har mala'ika jibrilu ma da ya kawo saƙon daga Allah zuwa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi sallama bai san ma'anonin ayoyin da ya ɗauko ya kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba wala sabiquna al-awwaluna arafu zalika hakanan malaman farko daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai su ma ba su san ma'anonin da Allah maɗaukakin sarki saukawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba malam yake cewa wa kadhalika qawluhum fi ahadisi sifat haka ma suke faɗi a cikin hadisan sifofi su ce anna ma'anaha la ya'lamuhu illa Allah babu wanda ya san ma'anar irin waɗannan hadisai da Allah maɗauka da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ko fi akhiri kulli lailatin ko fi sa'atil akhira min kulli lailatin suka ce manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa ni amma shi ma bai san ma'ana abin da ya faɗa ba sahabbai manya-manyan malaman su irin su abubakar da umar da su jabir da su wane ne mu'az duk ba su san ma'anar waɗannan hadisan ba gaba ɗayansu sai suke cewa ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah maɗaukakin sarki amma tare da haka sai malam yace ma annar rasul kallama bi hadha ibtida'an tare da cewa shi manzon Allah shi ya fara faɗin waɗannan maganganun a wurin shi aka fara jin su amma fa bai san ma'anarsu ba shi ma yana faɗin maganganun ne fa ala qaulihim ibnu taymiya yace to yanzu fa a ƙarƙashin maganar su abinda suke cewa a fakaice takallama bi kalamin la ya'rifu ma'anahu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi ya yi wasu maganganu ne waɗanda shi da kanshi bai san ma'anarsu ba wa ha'ula'i ya ce to kun ga irin waɗannan ya zunnuna annahu muttaba'u qaulahu ta'ala zato suke fa cewa wai su sun bi maganar Allah maɗaukakin sarki wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san ta'awilin waɗannan ayoyi ko waɗannan hadisai sai Allah abin da suke faɗi kenan me wannan magana ta take nufi jama'a kun ga sun bata ne amma menene suka ɗauko ya goyi bayan batansu ƙur'ani amma ku kiyaye magana ta ban ce ƙur'ani ya goyi bayan batansu ba na ce me suka ɗauko su ne suka ɗauko kenan yanzu mutum zai ɗauko wata aƙida sai ya nemo ƙur'ani sai goyi bayan shi to wannan manhajin shi kanshi shi bid'a ne sunna ita ce shi ƙur'anin ne za ka duba ya baka aƙidar ba wai kai zaka je ka mu aƙidar ba sannan ka nemo aya ta goyi bayan ka wannan da'abul mubtadi'a ne ya kamata ku gane su 'yan bid'a suna ɗebo qur'ani ne goyi bayan su ahli sunna kuma suna ɗibo qur'ani ne ma'ana suna ɗibo aƙidojinsu ne cikin alƙur'ani sai su goyi bayan aƙidojin su ko su za su yanke aƙidojin sun ce kaza to sannan sai su yi ta laliban ayoyi bai rage kowane ɗan bidi'a ba a cikin wannan maganar kowanne iri ko mai bin bidi'a a ƙida ko mai bi a mazhabi ko mai bi a mashrabi ko mai bi a kowane fanni sai ya gama tsara wa shi bidi'ar tukuna wani ma fitsaren ran fa jama'a ba ruwan shi da neman dalili sai ran da kuka zo kuka koye shi sannan ne zai ta lalibe amma asali ya riga ya yanka kutoyi yake yi bai da dalili a lokacin da yake yi sai ya haɗu da waɗanda za su ce me dalilin ka na kaza sannan sai ce ai to ai ai ai dai qur'ani ya zo da komai to sannan sai ta lalube a cikin kwakwalwar shi in ya fusgo wata aya da ya dan samu ta dan gegari irin magana shi sai ce ga wannan aya wannan laifi ne mafi girma a cikin addinin musulunci domin asali kowa kafiri ne asali kowa ba ma guje ne to qur'ani ne zo da addini a ƙarƙashin wannan ba daidai ba sai ka zo ka yi wata irin sallah wadda ba ka da dalilin yinta sai kuma a ce maka me dalili sai ka ce to ai ga hadisi a cikin sahihul bukhari sai kai ta kawowa sai kai ta misali jama'a yanzu mutanen da suke sakin hannu a sallah lokacin da hujja ta kure musu da naji ana muƙabala da su sai wani yake kawo hadisin musu salatuhu mutumin nan da ya zo yana sallah batacciya sai shi ya ai gashi gaba ɗayan da annabi ya kwatanta mishi sallah aina ya ce mai ya runguma hannu sai aka ce babu sai ya ce to kun gani an ce mai ya saki kenan yanzu wannan sai da aka neme shi da dalili ne sannan ya san akwai wannan hadisin amma a dafa yana sakin hannu ne a sallah saboda kungiyar shi ce ko national ɗin shi ce ko shugaban shi ce ta ce mishi yi kawai tunna son ku kiyaye wannan manhajin idan ahalus sunna ba su yi taka tsantsan ba ko to yana iya shiga duk wani ahalis sunna domin abin da malam yake cewa ku ji da farko masu wannan aƙida akwai su da yawa daga cikin masu cewa su ahalis sunna ne akwai cikin masu cewa su salafiyuna ne jama'a kun san makon da ya wuce da muka zo muka dan fara tattauna wannan sai da na ce ku dubi adalci irin na ibnu taymiya ma'ana ko kai salafi ne ka bata ko kai ahli sunna ne ka bata ba dalili bane ya rufa maka asiri ba kuma tunan asirin ka yake ba amma me yake yana gyaran ita matsalar ne don ka dawo kan abin da yake daidai idan kun fahimci wannan maganar jama'a yanzu sai da suka riga suka ce ba wanda ya san ma'anar ayoyin nan ba wanda ya san ma'anar hadisan nan sai aka ce musu mene da dalili sai suka ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallah to yanzu in ka tambaye su wannan damiri yana koma zuwa ga ayoyin sifat ne da hadisan sifat su dai kawai sun jawo to haka yan bid'a suke sai mutum ya ce maka wa ma qadara Allahu haqqan menene dalili sai ya ce abin da Allah ya kaddara kaddara Allah gaskiya ce da karatun ayar da fassara ayar da ma'anar ayar duk ya ɓace gaba ɗaya amma kuma ita ce hujjar shi wai akan kaddara ko kun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya kiyaye mala yake cewa waɗannan masu wannan maganar fa wai zaton da suke suna cewa ne wai suna bin magana Allah maɗaukakin sarki da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ma ya alamu ta'awilahu illallahu babu wanda ya san ma'anar shi sai Allah maɗaukakin sarki wato na fassara ne a bisa yadda fa suke ɗauka wannan ita ce aya ta bakwai cikin suratu Ali Imrana sai malam ya ce fa innahu waqafa kathirun min as-salafi ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'awilahu illallahu da yawa daga malaman farko a karance a wajen babin kira'a idan suka zo kun san akwai wani ilimi ɗaya daga cikin ilmomin tajwidi mai suna alwakfu wal wato wannan science ne ilimi ne mai zaman kanshi ba wai za a ce maka bane tsaya wuri kaza tashi wuri kaza a'a za a koya maka sirrin idda ya halatta a tsaya da idda bai halatta a tsaya ba da inda in numfashi ya tike maka in ka tashi ɗaukowa za ka tashi daga aya kalmar da numfashin ya tike a kai ne ko ko ya kamata ka koma ka ɗibo wasu kalmomi ka haɗa don ma'ana ta fita wannan ilimin al'imamu abu amrin niddani ɗaya daga cikin malaman salaf ya rubuta littafi ya sanya mishi alwaqf wal ilimi ne mai zaman kanshi to a ƙarƙashin wannan ilimin suke fitar da kuma ƙa'idoji da alamatul waqfi misali in kuka dubi nan a wannan nuskata wadda take musahaha muhaqqaqa ya kawo ta da yadda take a nuska ahlul madina ita ce nuskar nan da sarki fahad ya sa aka buga za ku ga wata mimun a kai wadda take nuni akan lazim ai waqful lazimun wato nan ya lazimci ka tsaya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san ta'awilin shi sai Allah sai ibn taymiya ya ce to an samu da yawa daga malaman salaf in sun zo karatu suna tsayawa a nan kuma sai ya ce wa huwa waqfun sahihun wannan wurin tsayawa ne wanda yake ingantacce yayi daidai to gashi anan bari in dan karanto mana daga cikin ainihin wannan ta'liqi na professor Tuwaijiri sai ku saurara yace wa mimman waqafa ala zalika ibn umara wa ibn abbas fi riwayatin daga cikin malaman farko waɗanda in sun zo karatun alkur'ani suke tsayawa a wannan wurin akwai abdullahi ɗan umar sannan akwai abdullahi ɗan abbas amma a wata riwayar tashi a wata riwayar fa za mu zo mu ji ta ita kuma baya tsayawa a wannan wurin ko kuma yana halattar da tsayawa a dukkan wuraren guda biyu wa aisha da aisha ita ma ɗaya daga cikin malaman farko ce wa urwatu ibnu zubair wa umar ibn abdulaziz wa abi sha'sa wa abu nuhaik wa ilaihi zahabal kisa'i cikin qurra'u al-imam al-kisa'i shi ma akan wannan ya tafi al-imam shatibi yake cewa wa amma aliyun fal kisa'i na'atuhu lima kana fil ihram fihi tasarbala yace shi aliyu ana siffanta shi da malam mai gwado malam mai bargo saboda mai an tafi aikin hajji yayin da ake dan sa fallan yadi shi ga ya samo bargo ya rufa shikenan sai suka sa mai malam mai gwado to al'amatul kisa'i daga cikin ƙura'u as-saba'a ana fata an gane wal farra da al farra wal akhfash da al-imam akhfash wa abu ubaidin wa abu hatim wal asma'i jama'a kuna jin malaman lugha amma kuma sun kware a kira'a ku haka ya kamata dan luga bai kamata ta zama ta fitsararru ko kuma yin iska mashaya ta ba ba amma mu yanzu nan an bar wa mashayata ba da 'yan iska da 'yan bid'a su suke karatun lugha amma nan kana jin ƙwararru ne daga cikin malaman lugha kai baka taɓa jin ma'ana su ƙwararru ne a cikin ƙira'a kuma ka ji har ana hujja da su akan wuraren tsayawa a cikin alƙur'ani sai yake cewa wal asma'i da al-imam allamatul asma'i wa sa'alab da sa'alab kun ji fa duk waɗannan malaman lugha ne amma kuma ka je su sun bayyana a cikin shehunnan kira'a waktara ibn jaririn ibn jaririn wa qudama da al-imam ibn qudama wal bagawi da kuma sharihu sunna al-imam al-bagawi sun zaɓi eh a tsaya a wannan wurin wa abdul al wa abdul qahir al-baghdadi da kuma Abdulkahir qahir al-baghdadi min littafin al-farq Firak. wa rajjahu shaukani wa shankiti babban malami shaukani da shankiti dukkansu baki ɗaya sun tabbatar da cewa tsayawa a wannan wurin in kana karatu shi ya fi dacewa ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka ce warrasikhuna fil ilmi to sai zama wawun anan ta zama wawu isti'nafin me ma'anar shi kenan a karkashin nan wa ma alamu ta'wilahu illa Allah irin waɗannan wurare waɗanda suke da ainihin wato wahalar fahimta a cikin Alƙur'ani babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah to in ka tsaya a nan ma'anar kenan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi masu zurfin ilimi kuwa kaji inda wawun din ta fito su kuwa masu zurfin ilimi ya zama sabuwar magana in suka zo irin waɗannan wurare ya kulu na aman na bihi sai su ce mun yadda da abin kamar yadda Allah ya saukar kamar yadda yake nufi ma'ana ba musamman ma'ana shi ba kenan wannan ita ce fassara ta farko ta ainihin wato wannan kira'a to za kuma mu zo gaban insha Allah sai mu tattauna waɗancan malai ce ka duba tafsirin ainihin tabari a cikin mujalladi na uku a shafi na 182 zuwa 183 da ibnu kasirin mujallad na ɗaya shafi na bakwai zuwa na tara da kuma fathul qadiri a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sha biyar Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam ya ce sai mu koma sama lakin lam yufarriqu baina ma'anar kalami wa tafsirihi sai dai kuma fa tare da ainihin haka su malaman waɗannan na farko ba su bambance tsakanin ainihin wato ma'anar maganar ba da kuma ainihin ma'anar tafsirinta suka ce abin dai da magana take nufi shi ɗin ne da yake komawa zuwa ga asalin abin da tafsirin ma yake komawa gare shi wa baina ta'awilin ladin faradallahu ta'ala bi ilmihi ba su bambance tsakanin ainihin wato ma'anar magana da tafsirin ta ba da kuma ainihin ma'anar ta'awili wanda Allah madaukakin sarki ya kadaitu da sanin shi wannan maganar ibnu taymiya kenan to sai ibnu taymiya ya koma yana raddi ga waɗancan da su ahlut tajhil yace wa zannu suna zaton anna ta'awilal mazkura fi kalamin lahi huwa ta'awilul mazkuru fi kalamil mutaakhirina wannan wurin da Allah ya ce wa ma alamu ta'awilahu kalmar ta'awil din ko su sai suka ɗauka wannan da Allah ya faɗi ita ce wai kalmar ta'awili irin wadda ainihin na suke amfani da ita mala ya ce wa ghalitu fi zalika sun yi kuskure akan haka zai bayyana ainihin wajihin kuskuren nasu wato bari ku ji jama'a yana da muhimmanci sai mun fara karatun luga yayi nisa a makarantar nan mu zo mu ɗauko salon karatun luga da yadda ya kamata a fahimci luga abinda wannan magana take nufi shine idan kana koyan luga ya kamata ka gane wacce irin luga a bisa wanne irin namfi da nahaji ce kake koyarta misali yanzu mu ɗauko al'adunmu yanzu idan aka sanya waƙoƙin shata da ɗan ƙwairo da ɗan ana anace ‘ya'yanmu na yanzu ‘yan shekara sha biyar ashirin kai har ‘yan shekara talatin ma wasu daga ciki ba sa fahimta sai sai hausar ta zama musu mu'akkada ba sa iya fahimtar ta me yasa saboda juyin juya hali da ya faru na shigowar wasu yarurruka da wasu ainihin irin civilizations wato wasu irin sakafat da suka shigo wa al'adun hausawa da suka zo sai suka rikita hatta harshen ko an fahimta jama'a wannan abin da malam yake cewa a nan ne kalmar ta'awili da ta zo a ƙur'ani ba ita ce ɗaya ma'anar da kalmar ta'awili da mutaakhiri ne suke amfani da ita ba idan yanzu kana karatun alƙur'ani za ka ga wata kalmar eh, menene kalmar a wurin aikin hajji da wurin sallar juma'a na sha muku misali da ita a inda Allah yake cewa fa'iza qudiyatis salatu can kuma wa'iza ƙadaitun manasikakum to yanzu qada'i qada'i anan me ma'anar shi sai ka koma ma'anar da qur'ani ma'anar larabci a san da qur'ani ya sauka a wancan lokacin da qada'i da itimami da ada'i duk ma'anarsu ɗaya shine yin abu kawai yin abu malaman fiqh da suka zo daga baya sai suka yi istilahi in aka ce itimami cikawa ada'i yi akan lokaci qada'i ramuwa to yanzu ka kana fassara qur'ani da wannan istilahin nasu sai ce to ai istilahin nasu hadisun ba'da nuzulil qur'an ya faru ne bayan qur'ani ya sauka dan haka ma'anar da alqur'ani yake nufi daban da ma'anar da malaman fiqh suke nufi da qada'i a ƙarƙashin wannan yanzu kenan fa'iza qudiyatis salatu idan aka gama sallah kawai to amma malamin fiqh sai ya ce maka ai qaba'i shine in aka rama bayan lokaci ya wuce to ba za ka je ka ɗauko wannan istilahat ɗin ba ka zo ka ainihin fassara su da haka na taɓa gaya muku wata magana wadda yake abin ya bani tsoro da naga kuma a aikace an yi ta ita ce kusan shekara ashirin da ta wuce ina madina na je na samu wasu matasa suna gyaran tarjamar hausa ta mala abubakar gumi sai na ce a'a ba ku da ahaliya ta ainihin gyaran wannan tarjama tashi dalili ita ce na ɗaya dai tukuna ba ku yi karatu kamar shi ba a karance na biyu hausar ku ba irin hausar shi ba ce saboda haka kuɗin nan kanawa ne dukansu kanawa ne yaushe za ka ɗauki tafsirin ba sakwace ko ba fare ka ce za ka gyara a inda in ya ce wanga sai ka ce wannan ba hausa ba ce sai ka ce sai dai a ce wannan to yanzu menene bambance wanga da wannan babu bambanci lahaja ce to kenan sai na ce abin da ya fi ku zauna ku rubuta tafsiri da hausar kanawa amma wasu misali yanzu sai malai zai ce maka kwabcare kwabcaren nan ce asali fulatanci ne amma sai sakkwatawa malamai masu karatun tsoro sai suka ɗauke ta sai suka mai da ita ma'anar nuzulan ko biyafa ko ma'ida ko wani kabaki ko wani liyafa da dina sai ba sakwace ce maka za mu je mu ci kwabtare to yanzu menene kwabtare a wurin bahaushen Kano babu kalmar ba zazzagi bai da ita to yanzu kaga Abubakar gumi ya sa sai ka ce a soke ta wannan ba Hausa bace ko kuma wannan kuskure ne saboda me istilahin ka daban istilahin shi daban yanzu a bisa babin adalci idan kai ba shafi'e ne ba ka ɗauki littafin ba malike kai ta haƙiƙin shi ba domin za ka zo matsalar da zai ce wannan haramun ne kai kuma a wurinka menene sunna ne jilsatul istiraha sunna ce a wurin shafi'iya a wurin malikiya kuma bata halatta ba ko kun fahimci wannan da kyau ashe in kuka gane wannan jama'a wato dole ne sai mun tsaya mun fahimci menene ibnu taymiya yake so ya ce mana anan ƙur'ani ya sauka da kalmar ta'awil abinda ƙur'ani yake nufi da kalmar ta'awili daban su kuma ahalut ta'awili din muta'akhiruna abinda suke nufi da ta'awili daban ƙur'anin yace ta'awili abinda yake nufi ma'anar abu ta haƙiƙa ma'anar abu ta haƙiƙa su kuma abinda suke nufi da ta'awili fa shine kawar da lafazi daga ma'anar da take bayyana a zahiri zuwa ga wata ma'anar wadda ta daidai da wanda ke kawarwar a ƙarƙashin haka irin yadda ni zan yi ta'awili kenan ya sha bamban da irin yadda kowa zai yi ƙarshe za a samu mabambantan fassarori amma a kan ne nassi ɗaya amma ƙur'anin ya ce ta'awili yana nufin fito da haƙiƙanin abu ko saboda wata ƙarina wadda take kusa ko wadda take nesa don haka za ka ji ibnu taimiyya zai ce yanzu misali aljanna da Allah maɗaukakin sarki ke faɗi akwai ci da sha a aljanna ko to ci da sha a aljanna na haƙiƙa ne to amma wa ma alamu ta'awilahu illallah to amma yaya haƙiƙanin irin ɗanɗanan abincin aljanna ike in aka gwada da ɗanɗanan abincin nan duniya to ba wanda ya san irin wannan ɗanɗanan sai Allah to amma wannan ba dalili bane ka ce to tun da dai haka ne to bai da ɗanɗano to babu abincin ma to aljannan ma babu ita to kun ga su na haka suke duk abin da basu gano mahiyar shi ba sai su ce babu shi su kuwa salaf idan Allah ya ce akwai kaza sai su ce akwai idan ya fashe abin ɗaya bayan ɗaya su ma su fashe in bai fashe ba sai su ce akwai abin amma sanin kaifiyar shi da mahiyar shi to ita ce ake fawwalawa zuwa ga Allah wannan shine bambancin manhajin salaf da kuma manhajin mutaakhirina ma'ana a takaice manhajin salaf ya takaitu ne akan imani da kuma tsayawa akan abin da Allah ya faɗi wannan shine ta'awil din su kuma manhajin mutaakhirina fa ya tsayu ne akan duk abin da baka gano ma'anar shi ba to kai inkarin shi to wannan sai su kira shi ta'awili Na ga ce a yanzu misali algafata malam yaya kace Allah ba a sama yake ba bayan Allah ya ce sai a ce to kai yanzu an ce Allah a sama yake wa yake kula da ƙasa kuma wa yake kula da gabas wa yake kula da yamma don haka kaga ashe cewa Allah a sama yake matsala ce mai wahala ganewa eh to Allah ba a sama yake ba kaga ya kora abu salafi sai ce Allah ya ce a sama yake eh mun yadda a sama yake yaya yake a saman bai bayyana ba sai a ce to wannan an fawwala al'amarin gare shi yanzu kun ga an tafi tare da nassoshin an yi imani da su abin da ba a sani ba fa ba a ƙaryata ba an fawwala mishi haza manhajuna wannan shine manhajinmu a ƙarƙashin wannan sai malam ya ce fa inna ta'wila yuradu bihi salasu ma'ani shi ta'awili in aka ce ta'awili to ana nufin abubuwa guda uku فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال li dalilin yaqtarinu bi zalika abin da ta'awili yake nufi a wurin istilahin da yawa daga cikin mutaakhirina shine sarful lafzi karkatar da lafazi anil ihtimalin rajih daga ainihin wato ma'ana wadda ita ce tafi ƙarfi ilal ihtimalil marjuh zuwa ga ma'anar da ba ita ce take da ƙarfi ba li dalilin saboda wani dalili ya bi zalika wanda ya gwamu zuwa ga wannan abin da ake yi wa ta'awili din me ma'anar wannan maganar nassi ne yazo zo ya ce kaza kada a yi ko kuma a yi kamar me ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu ya ku ne in kun ci bashi zuwa wani lokaci to ku rubuta shi yanzu ku rubuta shi da Allah ya ce menene umarni ne ko to amma sai ka ji kuma malamai daga cikin mutaakhiri na irin su ibnu kafirin da makamantansu sai ce amma rubutawar ba dole ba ne a me yasa ba dole ba bayan ku kuka ce in Allah ya bada umarni dole a biga kuma Allah ya bada umarni sai ce saboda suna da wani dalili da ya nuna ba dole ba ne dalilin kuwa shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci bashi ba a rubuta ba sahabbai da yawa daga cikin salaf sun ci bashi ko an karɓi bashi wurinsu ba a rubuta ba baya yiwuwa a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama da malaman salaf ba su bi umarnin nan na Allah ba to kenan wancan umarni saboda waɗannan ayyuka na annabi sallallahu alaihi wa sallama zai bayyana kenan ba umarni ne akan wajabci ba sai a ce akan menene sai wasunsu kuma sai su ce akan mustahabbanci wasu kuma sai su ce lil irshadi ne wasu su ce eh mustahabbi ne an so a rubuta wasu kuma sai su ce a'a bai kai ma mustahabbi ba dan samar da natsuwa ce dan haka in na ji na natsu da kai kawai in rabu da kai ka tafi ba sai na rubuta ba in na ji ina son in samar wa da zuciya ta ainihin ƙarin natsuwa sai in ce to a rubuta yanzu anan, yaya aka yi suka sarrafar da lafazin umarni wanda yake fa'idantar da wajabci zuwa ga mustahabbanci ko kuma irshadi halal sai dan akwai wani dalili wanda ya kusanci wannan magana da zai halatta a karkata zuwa ga abin da asali ba shine rajihi ba An rajihu nan anan shine rubuta bashi shine me wajibi shine rajih to amma me yasa suka dawo suka karkata zuwa ga an raayil marjuh li dalilin yaqtarinu bidhalika saboda akwai dilalatul iqtirani dilalatul iqtirani a cikin ilimin usulu wani dalili ne da ke taimakonka zuwa ga samar da wata fahimta saɓanin abin da lafazi na zahiri yake hukuntawa amma da sharaɗi wannan abin da zai zama maka dalilin da zai sarrafa da kai shi ma ya zama dalili ne mai ƙarfi kamar wancan da ya kafa shari'ar ko kuma wanda ya fi don haka a wajen kafa shari'a da ƙur'ani da hadisi su ɗaya ƙur'ani ya ce a rubuta bashi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama bayyana annabi bai rubuta ba to aikin annabi sallallahu alaihi sallama ka iya zama ma'anar alqur'ani a ƙarƙashin wannan sai a ɗauki wannan aikin na annabi sai a rage ƙarfin da waccan aya ta zo da shi na haka sai a ce umarnin ya koma zuwa ga kaza kenan wannan na kawo mana misali ne akan wannan ƙa'idar. a ƙarƙashin wannan sai malam ibnu taymiya yace fala yakunu ma'anar lafzu fala yakunu ma'anar lafzi الموافق لدلالة ظاهره تعويلا على اصطلاح ha'ula to yanzu a bisa istilahin waɗannan malamai ma'anar lafazi da te daidai da abin da zahirin shi ke nunawa ba zai zama ta'awili ba kenan me ma'ana wannan maganar kamar sallah me ma'anar sallah ruku'u da sujuda da sauran abubuwa da aka sani to yanzu Allah ya ce aqimus salata wa atuz zakata in ka ce ma'anar ta sallah irin wadda kuka sani zakka irin wadda kuka sani to yanzu wannan a bisa waccan fassarar ya zama mai kenan zahiri bai zama ta'awili ba domin ta'awili a bisa waccan ma'anar ta farko shine mai abin da nassi ya faɗa sai a samu wani nassin sai zo ya kawar da ma'anar sai ta koma wani abu daban shine ta'awili to yanzu abin da nassi ya faɗa kuma haka nassin yake nufi ya zama mai zahiri shine ibnu taymiya yake faɗi ko kun fahimta jama'a sai ya ce wa zannu sai suke zaton anna muradallahi bi lafzi ta'awili zalika sai suke zaton cewa ma'anar abin da Allah yake nufi da lafazin ta'awili, to ainihin wato ita ce waccan ma'anar ita ce wacce ma'ana ita ce abin da ya bayyana a zahirin a hukunta shi da zahirin ko kuma abin da ya bayyana a zahirin a hukunta shi da akasin zahirin saboda wani dalili sai suka ce wa annalin nususi yanzu ya dawo yana raddi ne ga ahlul tajhil fa suka ce to kuma su nassoshi na shari'a suna da ta'awilan suna da wasu ta'awili mukhalifan limadluliha waɗanda suka saba wa zahirinsu la ya'lamuhu illallahu babu wanda ya san ma'anar waɗannan nasoshi sai Allah au ya'lamuhu almutaawwiluna ko kuma suka yadda cewa kamar yadda Allah ya sani to almutaawwiluna ma sun san ma'anar wato yanzu ka'idoji ne ibnu taymiya ya shimfiɗa mana su bari dawo da hankalinmu zuwa ga asalin karatun littafin waɗannan ahalut tajhil su a su cewa suke duk abin da ya zo a nasin Alƙur'ani. Allah kaɗai ya san ma'anar shi annabi ma bai sani ba mala'ika jibril bai sani ba malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai ma ba su sani ba hujja aqidar su to amma menene ibnu taymiya yasa ya kawo wannan magana anan shine waɗannan mutanen su ne ke cewa duk wata aya da duk wani hadisi da ya zo yana magana akan siffar Allah karka ce komai game da shi domin Allah ne kaɗai ya san ma'anar annabi ma bai san ma'anarsu ba sallallahu alaihi wasallam jibril ma bai san ma'anarsu ba alaihi salatu wassalam sahabbai da tabi'ai na farkon nan ridwanullahi alal jami su ma ba su san ma'anarsu ba to sun yadda Allah ne kaɗai ya san ma'anar ko sai kuma ibnu taymiya sai zo ya fassara wata magana ta su wadda ba sa fitowa su faɗi amma haka take ita ce sai kuma waɗanda suka iya ta'awili na na ku cewa yi eh, me Au la ta ta'wiluhu wani guda ɗaya karanta daga cikin kwanji. Au la ya'lamuhu al-muta'awwilun wannan nuskar dama na gaya muku tana da matsala domin a ƙarƙashin wannan kuma magana ta warware kanta kenan ma'anar ta'awu ya'lamuhu al na sai ce ba wanda ya san wa annan linnususi nususi ta'wilan mukhalifan limadluliha la ya'lamuhu illa Allah aw ya'lamuhu almutaawwiluna ba wanda ya san ma'anar waɗannan nassoshi sai Allah ko kuma sukan ce masu yin ta'awili ma sun san ma'anarsu to ina muka fahimci haka shine za mu ji sun dawo suna fassara su bayan sun ce Allah ne ya san ma'anarsu kenan yanzu sun yarda a fassara su amma fa a fassara su da me da abin da suke kira ta'awili dan haka misali to sai mu dawo yanzu asalin baitul qasid tunda mas'alar ana magana akan sifat ne musamman abin da ya fi damun su sifatul khabariya Allah madaukakin sarki yana da hannu sai sai a me dalilin ka Allah yana da hannu sai ka ce yadullahi fauka aidihim sai ce a kaga wannan ayar eh ka ganta eh to bar ka ji abin da Allah ya ce wallazi anzala alaykal kitab sai su jawo wannan ayar har su zo wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san ma'anar shi sai Allah dan haka wannan hannu da ka faɗi kai kuskure ba wanda ya san ma'anar shi sai Allah ka ji ko eh to in bayani ya ci gaba da bayani sai ka ji ya dawo ya ce maka dan haka ma'ana ta gaskiya ta wannan hannun to ita ce karfi to kenan me yake nuna maka yawwa shi ma ya sani kenan amma can ya maka wayau ne ka yadda cewa eh Allah ne kawai ya sani sai ka ce a ah, to to na yadda Allah ne ya sani to can kuma sai ka ji a fakaice ya dawo yana ce maka dan haka ingantacciyar ma'ana da ta dace shine a ce hannu ma'anar shi karfi. yanzu yana furta maka a fakaice babu wanda ya san ma'anar wannan alyadu sai Allah sannan sai shi da makamantan shi don haka aƙida ce wadda suka shimfiɗa ta don su yi faɗa da aƙidar salaf kun san duk 'yan bid'a na duniya kakaf ban rage ko kwaya ba suna faɗa da salafi ne amma akwai 'yan bid'a da ba sa faɗa da junansu amma ina son ka gane duk wani mai bid'a a jikin shi to yana da nau'in faɗan da yake yi da ainihin salafi idan wannan ya rike nan wannan zai rike nan in wannan ya rike nan wannan zai rike nan in ka tattara su sai ka ga a jimillancen su gaba ɗaya sun yi hujumi ne ala da'awati salafiyya to wannan shine kuma sai a aibanta mu a ce muna sukar kowa a'a ba suka ba ce raddi ne muke wa kowa da gwargwadon yadda yake raddin aƙidar mu da manhajin mu domin kowa yana raddi wani yana raddin mu ya rasa inda zai raddi sai a me sai a yanayin ƙira'ar mu in mun zo karatun qur'ani za mu ce akwai ka'idoji da malaman tajwidi suka kawo waɗannan ka'idojin sun saba mu sunna kamar me kamar wasulul jami'i wasulul jami'i bid'a ce don haka a kawar da shi sai mu ce na daga cikin ta'awuzi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi waɗannan ɗayan biyu su ne kawai suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a babin karatun alkur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bata zo daga annabi a babin karatun alkur'ani ba sai a babi na neman tsari daga wani sharri amma ba a wurin karatun alkur'ani ba sai ce to kaji ta'awudhin ma ya ce ba kyau to yanzu in muka tashi wannan za mu kyale shi za mu yi mai raddi to kaga sai ce mun taba shi wani kuma in ya tashi sai ce sun ce Allah a sama yake fa sai mu ce eh Allah a sama yake wanda da yace Allah maɗaukakin sarki ba a sama yake ba wannan mutum ainihin wato ya ɓace ina fata an gane to yanzu wannan sai a ce kuma mun soki wannan musulmin sai kuma wani ya tashi sai ɗora abubakar ne siddiqu zagi shi ma sai mu ce ya zama zindiki sai kuma a ce to kaji ƙarshe sai a ce kowane musulmi sun ce ba daidai ba ne sai mu ce gaskiya ne saboda shi ne ya fara cewa kaza namu ba daidai ba ne wal badi'u azlamu wanda ya fara tsogala fada ko ya fi zalunci ko da daga ƙarshe an fasa mishi kai ina fata an gane yauwa <clears throat> Allah ya taimaka to jama'a kun ji dai wannan magana sai mala yake cewa sun makasirun min ha'ula'i sannan kuma da yawa daga cikin waɗancan suwa yake nufi eh ahlut tajhili ai su yake wa raddi garin yi musu raddi ne har yazo yana kasabta ta'awili kashi uku sai yace sun summa kasirun min haula'i yaquluna sannan da yawa daga cikin waɗancan cewa suke tujra ala zahiriha a gudanar da waɗannan nassoshi a bisa zahirinsu fa zahiruha muradun sai suke cewa domin zahirinsu shine abin da Allah yake nufi ka ji tufka da warwara ku duba sun ce ba wanda ya san ma'anar yadu misali sai Allah kai da ka ce ma'anar yadu yadu hannu ka fassara da hausa da larabci sai ka ce ma'anar yadu yadu kawai ba wata ma'ana ta biyu sai a ce a'a ba wanda ya san ma'anar shi fa sai Allah sai ka ce a'a ma'anar yadu shine yadu sai su maka inkari sai su ce ka bar wannan fassara in ka zo ka karanta ayar ka yi shiru za ku je su yan gidan kabara in aka jawo musu ayoyi irin waɗannan ana jawowa sai ka ji ya maimaita mm, sai wuce ba zai fassara ta ba ma wai wa ma ya alamu ta'awilahu illallahu. illallahu ko kun fahimta jama'a to kuma sai suka zo suna raddi ga masu cewa Allah a sama yake sai kuma su ce in ka ce Allah a sama yake ka ɓata Allah yana ko ina a'a sun yi mai. sun yi tubka da warwara maganar da ibnu taimiyya yake harin ya ce mana su suka ce ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah sai kuma suke cewa a gudanar da su a bisa zahirinsu domin zahirin nasu shine abin da ake nufi Ka ji anan kamar sun faɗi gaskiya kuma gaskiya ce zahirinsu din shine haka yadu da kaji yadu nuzulu da kaji nuzulu haka yake a zahirin shi ma'a qaulihim yace suna faɗin haka tare da maganar su kuma da suke cewa inna laha ta'awilan bihazal ma'ana amma kuma fa suna da ta'awili su waɗannan ayoyi da hadisai da irin waɗannan ma'anoni la ya'lamuhu illa babu wanda ya san su sai Allah sai ibnu taymiya ya ce wa hadha tanaqudun wannan tubka da warwara ce وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم an samu ainihin wato wannan tanakudi ya faru ga da yawa daga cikin waɗanda suke danganta kansu zuwa ga ahlus sunna suna danganta kansu kuma zuwa ga al'a'immatul arba'a da waɗansunsu ku ɗauki misalin abubakar ibn al-arabi a cikin littafin shi ahkamul qur'an da cikin littafin shi aridatul ahwazi yana da kuma littafi musamman sukutun da guda da ya akan ta'awili din asasu ta'awil ko wane ne mujallad guda haka yanzu ibn al-arabi yana danganta kanshi zuwa ga ahlus sunna yana difa'i ga ahli sunna yana danganta kanshi zuwa ga imam malik amma in ka same shi ya zo da hadisin da yake magana dangane da siffofin Allah sai ce maka irin waɗannan hadisai a gudanar da su a bisa zahirinsu kafin ya gama sharhin kuma sai ka ya lankwasar da ma'anar ya ce ai ma'anar yarda da Allah da annabi ya ce Allah yana yarda da kaza ma'anarta shine Allah maɗaukakin sarki yana son wani in kuma son ya zo sai ce ma'anar so a nan abin da ake nufi shine Allah yana jin daɗi da kaza kusan duk waɗannan ta'awilance ta'awilance nashi a cikin Ahawazi ahwazi ne Ibn hajar ya biya zuzzuba a cikin ainihin fatul bari dan haka malamai suka bi tun daga farko har ƙarshen fatul bari aka yi mishi naƙadi aka gyare-gyare game da ayoyin sifat da hadisan sifat wannan yasa ibnul gunaiman da nake gaya muku makon da ya wuce ya ainihin ɗauki kitabu tauhidi a cikin sahihul bukhari dole ya sake mishi sharhi a salafi domin littafin sahihul bukhari jama'a ya samu kanshi a maraici duk waɗanda suka yi wa bukhari sharhi tun daga farko har zuwa waɗannan zamunna jama'a babu ƙwaya ɗaya wanda yake da aƙida irin ta bukhari Ka ji wani haɗari ko da za ka samu wanda yake manhajiyar shi manhajiya ce ta malaman hadisi kamar wa kamar ibnu hajar ita ce karkata zuwa ga abin da dalili ya fi rinjaya gare shi amma za ka same shi daga ƙarshe kuma fa a wajen aƙida ibnu hajar ash'ari ne to haka duk sauran waɗancan abu jamra ibnu babbalin da sauran su aini dukkan su baki ɗaya sai ya zama sahihul bukhari ya samu gamsasshen sharhi duk abin da ake so sai wuri mafi haɗari shine ba a yi wa sharhi ba shine tauhidi jama'a ku ji yadda shaidan yake wasa da hankalin musulmi dan haka ibn al ya yayi wannan sharhi jama'a gashi sharhu at tauhid min sahih al-bukhari malami ne da a jami'ar islamiyya gashi nan mujalladi biyu ya kamata dukkan mutumin da ya san ahli sunna ne shi musamman ɗalibin ilimi ko malami yana mu'amala da sahihul bukhari to ya marma zai samu wannan ya kuma hada da waɗancan ta'aliqat da aka yi kamar risala ce ta ibnu abi zaid al-qayrawani babu littafin da aka yi wa sharhi a malikiya irin risala amma kakkaf waɗanda suka yi wa risala sharhi gaba ɗayansu ba su da aƙida irin ta mai risala ko kwa ɗaya babu wasu ma in suka zo saboda baƙin ciki da ƙiyayyar wannan aƙidar sai su datse ta sai su ƙi mata sharhi to amma abin mamaki alƙadi abu muhammad abdulwahab da ya ɗauki muƙaddimar ta tauhidin ya sharhi shi kanshi bai da aƙidar irin ta mai risala da ya zo daidai inda mai risala yake tabbatar da cewa Allah guda ɗaya ne yana sama ilimin shi ya ishi ko ina da yace mai risala bai da wani dalili akan wannan magana da ya faɗi <laughs> wannan shine babban mujtahidin malikiya a cikin karin na bakwai zuwa karin na takwas wannan ya sa dole aka samu malam muhammad al-amin al-hajj wani lecturer ne a jami'a ta ummul qura ya ɗauki wannan ainihin muƙaddima ta risala ya sake mata sharhi shi yasa in ba ku manta ba shekarun baya na ba da matukar muhimmanci game da yi mata sharhi tun muna ɗalibai a nan kongo jama'a aka samu wani fitsararren alkali a garin nan ya zo yana lacca yana cewa a yi hankali da aƙidan mai risala kaji komai kada a yi hankali da shi amma aƙidan mai risala a yi hankali da ita tun wannan lokacin ba a ce ga masu zagin fiƙihu ba wanda duk ya zagi aqidar ka jama'a ko ya ce kafi kowa iya sallah ya lalata ka Domin ya ce an je lahira tukuna sai ka je wuta sannan ma in zaka samu ceton masu ceto domin ba sallah ce za ta fara kai dan adam aljanna ba me zai fara kai dan adam aljanna tauhidi da aqida an aka ce baka da tauhidi da aqida ko kuma sun lalace an baka muguwar gargada a rayuwa menene wannan magana tawa take nufi jama'a danganta kai zuwa ga sunna kar ya saurin rudarka sai ka fahimci me yake nufi anan akwai malaman da suna danganta kansu zuwa ga sunna ahli sunna ne a jumlance kamar su ibnu qutayba zaka ga ya danganta kanshi zuwa ga sunna saboda me yana difa'i akan abubuwan da mu'tazila suke sukar sunna da shi to amma ta wani bangaren kuma daga cikin sifofin Allah akwai saukar Allah a ƙarshen kowane dare sai ce a yadda ba Allah yana da hannu sai ce a yadda ba to daga ƙarshe sai ka kaga menene bambancin Ibn qutayba da ke faɗa da wancan ba mu'tazali lafazi ne kawai lafazi ne kawai ko kun fahimta jama'a wato ina faɗin wannan ne saboda a wannan zamanin jama'a muna da ƙarancin abin da ake kira malamai muna da ƙarancin malamai ba ku manta ba na daɗe na faɗa muku maganan nan ahalin sunna suna fama da ƙarancin malamai aka ce malamai malamai kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi sallam inda al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito daga sahabi ana sake cewa inna min ashrati sa'a an yaqilla al-ilm wa yadhhara al-jahl daga cikin alamomin tashin duniya shine ilimi zai yi karanci bai ce karatu ba Abdullah dan Mas'ud ya fassara wannan hadisin a cikin ainihin hadisin ko asarin shi wanda al'ajin ya ruwaito a cikin shari'a ya ce ƙarshen duniya karatu zai yawaita har a samu mace mata haddace alkur'ani tana wa'azi karatu ya wadata to abba me zai faru babu ilimi a cikin karatu sai ce wa yazhar jahalu jahilci zai bayyana me ake nufi jahilci zai bayyana dama akwai jahilci a tattare da mutane ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma saboda an samu malamai a wannan zamani jahilci bai bayyana ba haka ne ko ba haka ba zaka ga layi ne yana cike da barayi amma in aka ce layin ya cika da sojoji da 'yan sanda da bindigogi sata za ta bayyana ba a ce babu barayi ba amma sata fa ba ta bayyana ba saboda akwai tight security a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai ɗimbin ilimi saboda haka jahilci bai bayyana to ƙarshen duniya fa sai ya zama ilimi ya yi ƙaranci sai jahilci ya bayyana a lokacin ne za a ɗauki daƙiƙi sai a ɗora shi ya zama malam mai fatawa ya ɓata ya taɓatar da jama'a wannan maganar idan kun fahimci abin da nake cewa ita ce da muka samu kanmu a cikin wannan halin na jahilci jama'a da kuma rashin ilimi sai zama ba san malamai ba ba san waɗanda ba malamai ba to sai zama masu karatu sun yawa yanzu kowace makaranta ka ji ka ji an ce an yaya ɗalibai guda dubu shida za a ana shirin za a yi saukan ɗalibai amma gaba ɗaya ka tattara daga malaman makarantar har ɗaliban dukkansu huffazul hurufi ne mahaddata harufa ne harufa kawai suka rakkaba suka haɗa kalmomi kawai suka haddace dan haka baka amintu ba duk inda wata bid'a ta zo a aqida ko a ibada ko a suluki ko a manhajiya za ta iya kwashe su don ba su san ilimi ba me suka sani karatu suka sani ko kun fahimta jama'a ka duba a tsarin karatu na zamani babu wanda yake ji da kanshi irin dan sakandare amma ba wani rudani da zai zo wa dan sakandare kuma ba zai kwashe shi ba a shiga karatu ya samu bai da ilimi amma duk wanda yake profesa ne duk abin da zaka saka shi in ka zo ka ce mishi prof za a sai hannun jali za a samu ninkin ba ninkin ce ce maka sai yayi nazari ya ka samu dan sakandare ka gan shi da dubu hamsin ka ce kai zo mu je ana juya kuɗin nan can za a ci ba zai bi ka ku tafi yana da karatu amma bai da kan gado shine bai da ilimi bai da saiti baya nazari baya tunani ina fata an gane Allah ya kiyaye saboda haka jama'a risala tana buƙatar a zauna muƙaddiman nan tata musamman a zauna a yi mata karatu na haƙiƙa sannan kuma wani zalunci da aka yi wa ibnu abi zaid al-qirawani a ƙasar nan tamu shine gaba ɗaya ma ba a fito da salafiyancin ibnu abi zaid al-qirawani ba sai aka danne shi aka saka shi cikin cibayyo na sauran 'yan fuka ha'u misali mai iziya jama'a mai iziya ba salafi bane a wajen aƙida sewa sai mai askari sewa sai mai ishmawi malar rufa'i duk wasu su mayan 'yan ɗariƙu ne ina fata an gane to sannan sewa waɗanda suke da ingantacciyar aƙida ta salaf daga mai ahalari sai imamu khalil mai muktasar sai mai risala amma sai aka saka su a cikin ainihin jiyush na yan bidi'a kawai ana tunanin dukkan a sha'ira ne me yasa saboda ahli sunna sun kaurace wa bincike game da waɗannan littafan ba sa fito da hakikanin su da tarihin masu wannan kuma jinaya ce wannan ta'adi ne wanda aka yi a cikin tarihin manhajiya ta salaf yanzu kamar dan fodiyo ahalin sunnan kasar nan sun sallama wa 'yan bid'a dan fodiyo dan kan shiga wasu kasashen Afrika to za je ka samu 'yan uwan mu ahalin sunna salafiyu na zagin dan fodiyo suke shiga kasar ghana ka ji sai ka ji ahalin sunna salafi ya ce dan fodiyo zuzurutun dan bid'a ne me yasa na'am ba ma musun dan fodiyo yayi wasu abubuwa waɗanda kurakurai ne a rayuwar shi kaza kaza amma kowa ya san dan fodiyo ya bar duniya a matsayin alamatun salafiyil manhaj wal mu'taqad walwal to amma me ya faru waɗancan bidiyo'i da ya ta rubuce-rubuce a kai ko kurakurai yan bidiya sai suka ɗibo su sai suka ɗaga sai suka je suna yaɗawa ahalin suna kuma da suka ji wannan jita-jita madadin su ta su bincike wane ne dan fodiyo ala zau'il ilmi wa sakafa kawai sai suka ɗauki abin da yan bidiya suka ce su ma sai suka yi watsi da ɗan fodiyo don haka sai zama an ci amanar ɗan fodiyo da littattafan shi da ya rubuta yana kira zuwa ga wannan da'awar kamar abin da ya faru da da abdulkadiri shi da abdulkadiri ko gaskiya ne ya yi bid'a ko karirai ne aka yi mishi amma da littafin shi al-ghunya li talibi tariq al-haq yana ainihin gaskata mana cewa shi da abdulkadiri salafi ne ga littafin shi muna da shi ina fata an gane wannan littafin nashi yana gaskata mana shi salafi ne gashi al-ghunyatu li talibi tariq al-haq dini wannan littafin yana bayyana mana aƙida shi ingantacciya ce lafiyayyen mashrabi ne malaman da suka yi tarihin shi irin su ibnu kafirin a cikin bida albidayat wan nihaya da sayar alamin nubala irin su imamu zahabi da makamantan sun tabbatar da cewa shi salafi amma me ya faru sai muka bar shi a hannun wasu galabaitattun kanawa yan kasuwa waɗanda suke ainihin kasuwanci da sunan shi da ɗariƙa shi sun yi rubuce-rubuce na ƙarya fatuhul maula fi zikiri manaqib sayyidi abdul Aljilani. jilani ɗan dan jilani babu takaddama tulloton ai sama ai ƙasa Allahu ta'ala mai duka ya shugaba abdul yana kallo akawo sama yana kallo akawo ƙasa a cikin halararsa ta sa ƙasa da kirarin abdul idan ka tashi kai magana kana a ka ko katsina zaman za baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina ba dan kunyar sa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba dan girman abdulkadiri duk wannan ita ce hayaniyar da kanawa suka bi suka kewaye sidi abdulkadir da ita madadin ahlus sunna duk wanda kuka ji a fage na ilimi ko fagen aƙida ko sunna ko bid'a kafin ku ji maganar kamata ya ku je ku binciki menene wannan mutum a bisa bau'i da hasken ilimi sai kawai sai ahali suna sai suka yi capitalizing akan waccan maganganu madadin da an zo an binciki si da abdulkadir za a gane mutumin kirki ne mutumin arziki ne da shi kenan sai a yi ta yada aƙidojin shi da littafan shi yanzu wannan littafin in ka sanya karatun shi kadai kana karantar da shi ka rugurguza duk ɗariƙar ƙadiriya tun daga bagadaza har kano ka rusa ta ko kun fahimta jama'a to amma ba wanda yake tashi a majalisi ma ice ga littafin sai da abdul qadiri na haka sai zama ahli sunna salafiyu na san shi ba jama'a kun fahimci wannan da kyau to haka fa yanzu al'amarin yake jama'a idan har ba ahli sunna na gaske suka sai suka bayyana abubakar gumi da manhajiya ta gaske ta abubakar gumi ba matsalar da za ta faru nan gaba jama'a wallahi tallahi wasu ne za su yi abubakar gumi su je su kai shi ga next generation su kai shi zuwa ga al'umma da ke biyo baya da surar wani mutum ne mai siffa kaza mai siffa kaza siffofi na ƙarya matasa da nake yawan fito da maganganu yanzu akan malam Abubakar Gumi sai suke cewa ba su taba jin irin waɗannan mag don ko a Kaduna yanzu ba a ba wanda yake magana Abubakar Gumi da manhajin shi da shi kowa yana gina kan shi. kenan yanzu in wani ya ɗauko abubakar gumi ya je ya saka shi akan cewa wani babban malami ne wanda ya tabbatar da tijjaniya ko kuma ya kafa ɗariƙa sunanta gumiya Shi kenan za a karɓa kenan ya tafi wajen wukari ko wajen ainihin haka ne tunda ba ku tashi kun da abin da ya yaɗa na gari ba jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai malam yake cewa sun makasirun min ha'ula'i amin wuce nan wal Sani ma'ana ta biyu ta ta'awili anna ta'awila huwa tafsirul kalami sawa'un wafaƙa zahirahu am lam abin da ake nufi da ta'awili shine fassara eh, magana a fassara magana kawai shin wannan fassara ta dace da zahirin wannan magana ko ko bata dace ba sai ce wa huwa ta'awilu fi istilahi jumhuril mufassirina wa ghairihim malam yace to irin wannan ta'awili shine wanda yake a wurin mafi yawancin malaman tafsiri da waɗanda ma ba malaman tafsiri ba wa hadha ta'wil ya'lamuhu ar-rasikhuna fil ilmi to irin wannan ta'awilin to masu zurfin ilimi sun san shi wa huwa muwafiqun li waqfi man waqafa min as-salaf ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi sai zama wannan irin ainihin wato fassara ko ta'awilin yayi daidai kenan ga ma'anar waɗanda suke tsai da karatunsu a daidai inda wannan aya take cewa wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi to barin yi mana bayani wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi babu wanda ya san ma'anar shi sai Allah da kuma masu zurfin ilimi to yanzu irin waɗannan wuraren da irin wannan fassarar ita ce ta ɗauki da yawa daga malaman tafsiri sai a jawo aya sai su fassara ta in suka fassara ta ba lallai ne ta yi daidai da abin da kai kake ji na zahiri ba ko ta yi daidai din ko ba ta yi daidai ba in ka taba sai ce saboda babu wanda ya san fassara irin waɗannan abubuwa sai Allah sai kuma masu zurfin ilimi to su kuma su wane da su wane suna daga cikin masu zurfin ilimi wannan tsayawa a wannan wurin ma daidai ne jama'a domin akwai abubuwan da Allah ya kaɗaitu da sanin su sannan kuma sai masu zurfin ilimi a cikin malamai ba malamai da magarba sai masu zurfin ilimi kamar yadda ainihin wato a menene can cikin kafi Allah yake cewa ma ya alamuhum ko illa qalil babu wanda ya san adadinsu sai yan kaɗan sai ibnu abbasin ya ce shi yana daga cikin yan kaɗan ɗin sai ya ce su kaza ne to yanzu anan me yake cewa a fakaice cewa yake ba wanda ya san adadinsu? sai ‘yan kaɗan daga cikin masu zurfin ilimi to ashe Allah ya sani dama to amma daga cikin bayan shi akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zurfafa musu ilimi su ma suna iya kasancewa sun san wannan idan kun fahimci wannan maganar jama'a ashe akwai yiwuwar a samu wani abu da zai gagari mafi yawancin malamai amma sai a samu ɗaya biyu uku su sun sani me yasa saboda akwai arrasikhuna fil ilmi waɗanda Allah yakan keɓe da zurfin ilimin da bai keɓe kowa da shi ba kamar yadda sai ka tara mutum ɗari a anguwa amma mutum ɗaya ne zai yi zakka yanzu duk anguwar babu wani mawadaci kenan daga Allah sai kuma wani da Allah maɗaukakin sarki shi ma ya bashi to haka za a iya samu ka tara malamai hamsin sai zama babu wanda ya san ma'anar wannan aya sai kwaya ɗaya wannan ja'izi ne sai ce kama kila zalika an ibn abbasin kamar yadda aka ciro haka daga ibn abbasin kun ji ɗaya riwayar kenan ta ibn abbasin to ina son kusan riwayoyi suna zuwa daga sahabi ibn abbasin mutazaribatul ba'd suna karo da juna wani wurin sai ka ce ibnu abbasin ya ce kaza ya halatta wani wurin sai ka ce ibnu abbasin ya ce kaza bai halatta ba shi yasa aka samu wani malami ya thesis din shi ko project din shi ko wane ne na digiri ya yi akan ainihin abdullahi dan abbas da makarantar shi ta tafsiri har ya zo ya tattauna hal ibn abbasin tafsirun ibn abbasin yana da tafsiri da ya rubuta nihayatul bahas ita ce ibn abbasin bai da tafsiri da ya rubuta babu wani sahabi ma wanda ya rubuta tafsirin alqur'ani kamilin shi to yanzu yaya ne makomar da za a yi game da waɗannan riwayoyi da ke zuwa daga ibnu abbasin sai ka ji ɗan shi'a ya ce maka kai ahalin sunna salafi kana cewa saduwa da mace ta dubura da Khomeini ya ce a yi haramun ne bid'a ne to ya za ka gafatawa daga Ibnu abbasin to kuma ka ci gaba da bincike sai ga ga kuma fatawa daga Ibnu abbasin Ibnu abbasin din ya ce haramun ne to nan ya ce haram nan ya ce halal to ya za a yi ƙa'ida ita ce riwayoyin abdullahi ɗan abbas da waɗanda aka tattara su wuri guda da waɗanda suka warwatsu a cikin tafan tafsirai suna buƙatar duk sanda za ka yi hujja da kowace ɗaya daga cikin sai ka koma ka yi ta haƙiƙin ta inganta ko bata inganta ba in ba haka ba za a samu tufka da warwara a cikin ainihin wato maganganun da za ka rinka ɗibowa kana danganta ga abdullahi ɗan abbas ya ce don haka haka aka naƙalto daga ibnu abbasin wa mujahid da kuma mujahid akan cewa a ƙarƙashin wannan riwayar daga ibnu abbasin in an tashi tsayawa za a tsaya da a ina wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna a waccan riwaya kuma fa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah to bani son mu tafi da nisa sai na dan karanta mana wani tarihi na wannan ainihin tabi'in nashi da shi professor Tuwaijir ya kawo a ƙasa shi mujahid wane ne mujahid ne yace huwa mujahid ibn Jabar abul hajjaj al-makki mujahidu dan jabar ane mai ainihin alkunya da baban hajjaj al-makki mutumin makka ne maula sa'ib ibn abi yazid bararren bawa ne na as-sa'ib dan abi yazid al-makhzumi shaykhul qurra'i wal mufassirina babban malamin makaranta da malaman tafsiri min kibari talamizat ibn abbasin daga cikin manya-manyan almajiran ibn abbasin wa anhu akhadha al-qur'ana wat tafsira daga ibnu abbasin ne shi mujahid ya koyi ainihin qur'ani da tafsiri bana tsaya a nan yi mana wani tsokaci ba da cewa ko ka lura manya daga cikin malaman tabi'ai bararrun bayi ne sai in kana bibiyar tarihi zaka ga manyan malaman tafsiri hadisi fiqihu larabci daga cikin tabi'ai da tabi'u tabi'i na galibin su bayi ne waɗanda aka yanta su ko kuma 'ya'yan bayi ne kamar abin da ya rinka faruwa a tarihin karatun boko a nan Najeriya a dan haka zo za a ɗauki ainihin ɗa a anguwa sai kowa ya ɓoye ɗan shi tun akwai maraya da uban shi ya mutu sai a ɗauka sai a bayar ko kuma akwai agola sai a ɗauka sai a bayar sakamakon haka waɗannan marayu da agololi waɗanda ake ganin ba su da gata da galihu a yanayin wannan zamantakewar a yau su ne za ka samu an ce profesawa ne a yau su ne za ka ji an ce sanatawa ne su ne manyan 'yan boko a yankunan da suka fito akwai wata babbar 'yar majalisa wadda ta fi shekara ashirin tana principal a garin nan jama'a da zo tana tarihinta ta ce asali ita babanta ne rasu sai mahaifiyarta sai ta ƙara nausawa cikin ƙauye sai ta yi aure da aka zo duk kowa ya ɓoye 'ya'yan shi sai aka ce to shi kenan yanzu dai tun da za ana son zaman lafiya da dagaci to a bada wannan ita tun da ba ta da gata aka bada ita ta ce da ita da uwarta suna ta kuka shikenan an bada ita ga bature implication ma'anar abin kenan ana kyamar bature ne a lokacin to amma wanda bai da gata uban shi ya mutu to shikenan sai a ɗauka sai a ba da shi Don haka yau ita yar majalisa ce ta yi wajen shekara ashirin tana principal kuma a garin nan to yau kuma ita ce yau take juya siyasar wannan nahiyar tasu gaba ɗaya? a nan jihar kaduna ita kaɗai ce ta fito daga ainihin 'yan majalisu mata na tarayya menene nake so in ce wato akwai haɗari jama'a kowa ya tsaya ji wannan sakon? akwai haɗari idan Allah ya ɗaukaka darajarka in baka zage ba ƴaƴanka ba za su yi karatu ba idan baka zage ba ƴaƴanka ba za su yi karatu ba sai ka sai kayi abin da bahaushe ke cewa hajaran majaran sai kayi da gaske Ƴaƴan masu kuɗi ba sa karatu na addini ba sa yin na boko sanda muka taso a muciya jama'a duk muciya gida ɗaya ne yake da talbijin idan muka je za mu shiga talbijin ɗin nan sai ka sai aya ta kwabo a ƙofar gidan ko kwakumeti ko wata madara da ake dandakawa ana kullawa menene menene haka dai gullisuwa ake ce mata nake eh gullisuwa sai ka sai ta kwabo sannan a baka pass in ka je ka kalli talbijin waɗannan 'ya'yan yau kakkaf jama'a mafi girman wanda ya karatun boko a gidan su ne waɗanda suka yi sakandare ba su wuce ƙwaya hudu ba a lokacin mu da ba mu da gata nan inda za ka dubi goshina da kyau akwai wani tabo fashin kai ne da aka yi min na fito zan tafi firamare da safe ana tono na ɗan boko ɗan wuta dan boko dan wuta ga sai wani ya je hutsin garu sai fasa mun kai ni kadai ne duk nake zuwa makaranta me yasa saboda ni kawai ana ganin bani da gata ne su kuma yan gata ne hakan aka dawo lokacin da azhar muke zuwa makaranta allo su ba sa zuwa makaranta allo saboda su yan gata ne an sai musu yan kwama ana sai da yan kwama sile da sisi ko biyu da sisi sadda ta tsada an sai musu yan kwama keke dan haka su yan gata ne ba sa zuwa makaranta a yau din nan su ne suka shiga halin ha'ula'i in ji bahaushe halin tagayyara iyayen nasu da suka dogara da su sun kwanta sun mutu dukiyar dama ba ta kai ta komo ba ne to haka abin yake a yau akwai waɗanda a wannan lokacin a mahaifinsu kuɗi yake sawa dama da hagu a ainihin gefen rigar shi 'ya'yan shi kamsu suna cikin kwanciyar hankali ya haɗu da kai ne in ka gaishe shi zai kawo ainihin ya dan baka ka ya baka dan haka yara har canza kwana suke in ka haɗu da shi nan sai kai marmaza ka sheka a guje sai ka sake taro wata kwanar sai ku sake haɗuwa ka sake gaisuwa sai kawo ya baka ya kwanta ya bar 'ya'ya goma sha tara a cikin ƙwaya goma sha tara nan ƙwaya ɗaya ne ya gama sakandare dan a lokacin sai ne musu faɗa ne irin na wasa wato ina son kawo muku in ka ɗauki abin da wasa ba za su yi karatun ba magana da yake gaya musu ah, ai ba za ka karatu ba ka kaiwa ina ka ɗaukan shi ka haɗa da bango ka ce kashe ka yi, sai ka yi karatu ka rikice su je su yi taro a gidan sai billahi lazim ba mai karatu ba ba kashe mu zai dan haka ai shikenan wallahi ina gaya muku wannan maganar duk wanda Allah ya ɗaukaka darajar shi kuɗi ilimi mulki sarauta daraja idan baka dage ba ‘ya'yanka ba za su karatu ba don asali filosofi da tunanin mutane shine talauci ne ke kai mutane zuwa ga luju'i zuwa ga karatu da ilimi da Allah a daidai wannan lokacin a nan muciyar akwai wata mata gara ce wato kabilar da ake cewa menene take da suna gwari ce gwari ce gwari ce bagi kabilar gwari ce ita wallahi matar mijinta gangariyar dan giya ne yana aiki NTC ta ku lokacin da haka ba ruwan shi da kula da su ta haifi ƴaƴa zara ta maza sai ƴaƴanta ƙanana ƙwaya biyu su ne mata sai ta dage sai sun yi karatu sabulai take zuwa da omo tana karbowa tana rabawa mata bashi tana zuwa tana karbe da haka take tara kuɗin tana biya wa ƴaƴanta makaranta amma ba ta dafa abinci sai ta rinka bi gidajen hausawa me take a gidajen hausawa kanzo da aka tara da sauran tuwo sai ta bi da sassafe tana tattarowa ane mata dariya ana wulakanta ta ane mata dariya ane mata dariya yau duk muciya ban rage ko ɗaya ba babu babu familin da suke da ƴaƴa irin nata sai wani inyamuri da wani ɗan delta wanda mun zauna gida ɗaya amma babu wani bahaushe wanda ya samu ƴaƴa akwai engineer cikin ƴaƴanta akwai lauya guda ɗaya akwai famasi, akwai medical doctor ɗaya ta karanta business administration ‘ya'yanta guda shida ko guda bakwai dukkaninsu daga nan a biyu suka yi karatu yanzu ka je ka ga yadda take rayuwa a kaduna ni na kan je har gidanta muna gaisawa an gina mata flat irin na yaran zamani uban ubansu saboda haka dole ne jama'a wannan maganar ina gaya muku ku dubi a wancan lokacin zamanin sahabbai waɗanda suka yi karatu su ne bayi da bararru da waɗanda ba kowa ba ina 'ya'yan sahabbai suke ina 'ya'yan sahabbai suke to ina son duk wanda ke saurare na kai tsaye ko zai saurare ni ta wata kafa cikin kafofin yada bayanai na zamani ya je ya samu littafin muqaddima ta al-Imam Ibn Salah ya duba ta za ku ga gaskiyar wannan magana da nake fari. a inda wani malami ya zaunar da wani malami dan uwan shi yana tambaya a gari kaza ne ne babban malami sai a ce wane ne me asalin sai a ce bawa ne gari kaza waye babban malamin su a kaza sai a ce wane ne yaya asalin sai a ce bawa ne sai da aka kewaye kasashen musulunci kakaf waɗanda suke bayi da 'ya'yan bayi su ne suka waye gari suka zama suwane da suwane yau duk wani wanda ka ji babban soja ne ko dan siyasa in ka bincika baban shi manomi ne ko baban shi tinka ne ko baban shi kaza ne ina 'ya'yan manyan ƙasan nan a shekarun baya yau ba su ne a sahu ba wani ka je garin su kaga yadda ya lalace ya zama banzar garke sai kai mamaki dan gidan wane kenan to ina gaya muku wannan magana ne kafin a makara ita ce kowa ya koma ya yi check and balance ka koma ku za ga kai ne ustazu kai ne malami amma 'ya'yanka su suke sahun farko a fahimtar karatu kowa ya koma yi wannan nazarin bai rage kowa ba kowa ya koma yi nazari to kai marmaza ka gyara tun da wuri ba dan komai ba saboda yanzu kai ka san wahala ka san kaza kana nemo musu abinci sutura kana ba su haƙoƙin su to wai wannan sai sa musu irtiya sai su sai su koma su ji su yanzu suna da abinci suna da kaza amma wani ya kwana gidansu ba a kunna janareta ba dan haka ya kwana yana fifita baccin ma bai samu yayi da natsuwa ba gari ya waye yana tunanin ya zai ya ci ya zai yi kaza shi yake biya wa kanshi kuɗin makaranta shi yake kaza dole ne ya karatu jama'a amma wannan yaro an biya mai kuɗin makaranta an ɗinka mai yunifom kashi uku an kawo mota an kai shi an yi kaza an kai shi an yi kaza an yi kaza an yi kaza to in ba a yi da gaske ba ba zai karatun ba ku je ku yi nazarin wannan maganar da kyau ku gani mujahid ibn jabar shi muke tarihi in ba ku manta ba aka ce ainihin wato bararren bawa ne na asa'ib Ibnu abi yazida shi sahabi ne sai ce ruya anhu annahu qala bari ku ji abin da aka ruwaito yace ce arattul qur'ana ala ibn abbas salasina marra yace na sauke alqur'ani sau talatin a wurin malami na abdullahi dan abbas intaha wa ruwaya anhu aidan annahu qala arattul qur'ana salasa aradat ala ibn abbasin a wata riwaya sai aka ce yace ya sauke qur'ani sau uku ga ibnu abbas wancan kuma riwaya sau talatin babu karo da juna a can sauka ta kiraa. ana karanta mishi karatun ana karanta ya ce so talatin ya sauka ga ibnu abbas amma a nan fa sauka ta koyan tafsiri da ma'anoni domin sai ya ce a kifu inda kulle ayatin as'aluhu a wurin kowace aya sai na tsaye da shi na tambaye shi fi Zalat game da mai ta sauka wa kaifa kanat yaya fassarar ta yake tufiya sanata salasin wa mi'a ya rasu hijira na da shekara ɗari da uku wakila arba'in wa mi'a wasu suka ce ɗari da hudu bambancin shekara ɗaya ne wa qad balaga umri salasan wa samanina sana a lokacin ya shekara tamanin da uku a duniya mala yace ka duba littafin at kubra da littafin tazkiratul huffaz da sayru alamin nubala da littafin tahdhibut tahdhib menene wannan magana take nufi sauka ta karatun qur'ani sau talatin ibnu abbasin ya mishi sauka ta kira'a sauka ta tilawa sauka ta fassara kuma fa a ja a fassara kowace aya yana tsayawa yana tambaya ita kuma sau uku sannan ya gari ya zama abin da ya zama yanzu wani ka tambaye shi kai a ina ka zauna ka sauke alkur'ani wurin wa so ɗaya ya fara wurin wa ne ya gudu ya je ya samu kaset ya haɗa ya gama lai aka gasar qur'ani shikenan ya iya shikenan <laughs> duk abin kame kame ne dan haka zaka ga babu sound knowledge babu al-ilmu sahih babu ingantaccen ilimi nagartacce Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sa'an nan sai malam yake cewa wa Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair wa Muhammad ibn Ishaq wa ibn Qutayba wa ghairuhum duk waɗannan malaman sun tafi akan cewa in aka zo tsayawa za a ce ne ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna to sai ibn Taymiya a matsayin shi na al-allamatul muhaqqiq yanzu cikin waɗannan waƙafai guda biyu wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba ko ya abin yake sai ce wakilal qaulaini haqqun bi itibari kowace ɗaya magana cikin maganganun biyu daidai ce in an lura da ita ta wata ɓangare kama kad basatna kama qad basatnahu fi mawadi'a ukhra ibn taymiya yace kamar yadda muka shimfiɗa bayanai a waɗansu wuraren daban bari ku ji daga cikin wuraren jama'a akwai littafin alfatawa ta ibnu taimiyya mujalladi na sha uku shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar zuwa da tamanin da ainihin hudu da kuma zuwa da biyu da tamanin da biyar da mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da ashirin da uku shafi na ɗari biyu da talatin da hudu zuwa ɗari uku da arba'in da bakwai da ɗari uku da arba'in da tara sannan da mujallar na sha shida a cikin ainihin wato shafi na ɗari hudu da bakwai da kuma shafi na ɗari hudu da ashirin da biyu da kuma majmu'atul rasailul kubra ta ibnu taymiya majmu'atul rasailul kubra ta ibnu taymiya mujalladi na ɗaya shafi na ainihin wato sha bakwai zuwa ashirin da ɗaya wannan littafin ne nake muku ishara a makon da ya wuce wannan ita ce nake ishara makon da ya wuce kun ganta majmu'atul rasail al-kubra ta ibnu taymiya wadda nace malam munir aga shi ya zauna yayi aikin ta ya zauna yayi setting da typewriter ya zauna yayi binding kaga binding din kwali ne yake yanka an yanka sai manne shi da salatar haka ya fito yana sayarwa wallahi in zaka yada sunna ka yada sunna ba wani wanda zai taimake ka wajen yada sunna ba a taimako game da yada sunna sai dai a taimaka maka in zaka yada bid'a ko kuma in za su yi amfani da kai as a vehicle a matsayin abin da za su taka su kai ma manufarsu da haka duk wanda yake sauraron gwamnati kaza alhaji kaza gwamnatin ƙasa kaza ƙungiya kaza za ta zo ta gina mishi masallaci sannan ya yi da'awa in ba haka ba zai da'awa ba to kada ya yi muniru a gaga shi shi ya wannan aikin to wannan littafin yana ɗaya daga cikin aiki da aka yi a farko farkon waɗannan zamuna wajen tattara littafan ibnu taimiya mujalladi biyu ne gashi kamar yadda na gaya muku naira talatin lokacin muke sayan shi ko ashirin da biyar Sa'an nan sai wannan majmu'ul fatawal kubra majmu'ul fatawal kubra daban da majmu'atul fatawal kubra wannan mujalladi shida ce wannan mujalladi biyu ce waccan kuma mujalladi talatin da bakwai ce ga ta can abin da nake so ku gane jama'a maganar da malam yake cewa waɗannan bayanan ina ne ya kamata a tsaya ina ne bai kamata a tsaya ba ibnu taymiya ya tsaya ya warkar amma sai ya ce maka shi a iya abin da binciken shi ya kai gare shi shine ya halatta in ka zo ka ce wa ma alamu ta'wilahu illa Allah wannan waƙafi ne sahihi amma sai an lura da wasu abubuwan kuma sannan kuma wa ma alamu ta'wilahu illa Allah rasikhuna wannan fil ilmi ka tsaya a nan shi ma waƙafi ne sahihi sai ibnu taymiya ya ce amma mun shimfiɗa bayanai a waɗansu wurare daban to wuraren ne wannan malamin ya biya gano maka da majmu'ul fatawa da al kubra majmu'atul fatawal kubra da kuma wannan ainihin majmu'atul rasail al-kubra na fata an gane to wannan aikin yadda ake yin shi shine in kana son yanzu ka gamsu akan wannan sai ka bi waɗannan littafan ka karanta su ko nan da kwana nawa ne da haka ake zama malamai a cikin ahli sunna shine sai an yi karatu in baka karatu ba ko sun ce kai ne dan malikin malamai ƙarya ne a wurin Allah ina fata an gane don malanta ba siyasa ba ce ka duba ba a taɓa ɗaukar medical wane ne wane ne director an naɗa ba saboda ya yi primary yana da ƙanin baban shi ne zama gwamna ko shugaban ƙasa an taɓa yin haka ka taɓa jin an ba da tukin jirgin sama da wanda ya gama secondary saboda baban shi ya zama ministan aviation haka malanta jama'a amma addini ne lalace a wurin mutane sai zama addini shi kowa za a iya ɗaukowa a installin jama'a ko kun fahimta jama'a wato wata magana nake ishara jama'a abin yi min takaici a ce mutumin da zai wuce wa shugaban ƙasa musulmi da ya rasu sallar gawa bai iya addu'a ba kalmar addu'a bai iya ta ba mutumin da za a ɗauko a ce an naɗa shi shine limami a vila bai iya hutuba hutuba irin wannan ta sunna ba don haka ba shi da competency da wanda aka ɗauko aka naɗa a matsayin reverend father ko pastor na chapel ɗin da ke cikin ainihin villa shi wancan a wannan babin sun ɗauko wanda ya cancanta sun sa mu kuma fa kawai sai a ce a ɗauko wanda aka san cewa kawai zai dancing to the tune da ake buga mishi kiɗan da aka buga mishi kawai zai iya ainihin rawa da shi addini gaba ɗaya waye gari ba shi da kima jama'a a ce mutum ya kai irin wannan matsayin jama'a amma baya tunanin in na mutu waye zai mun sallah sanda nake da rai sai na zaɓi gogaggen architect shi zai zana min gida sai na zaɓi kamfanin da ya fi kowanne iyawa su za su gina min gida mota ni zan je in kai specifications ɗina a Germany ko faransa a kera mun mota amma waye zai mun wankan gawa wannan matsala ba matsala ba ce waye zai saka ni a cikin likafani waye ma zai ɗinka likafanin wane ne zai mini limanci wannan kawai shi kenan ba sai an tattale su ba ko ma ya yi rahama Allah tana da yawa gaskiya ne rahama Allah tana da yawa wallahi tallahi jama'a mutane suna cikin hadarin zumunci tsakanin su da Allah saboda suna nuna wa Allah duk abin da ya shafe shi wannan ba matsala ba sai an lura da abin ba amma duk karatun ƴaƴanka so kake ka tura su Malaysia ko Ingila ko Germany su je su abincin da ƴaƴanka za su ci sai ka ce sai an bincika likita sai ya duba sai an auna kaza yaro ya ce wayo kai na ciwo sai a ce ai maza a shirya yana da visa a sai ticket za a kai shi ainihin asibiti za a yi mishi medical check up Ma abin da ya shafi addini ba kowa zai iya zama limaminka a sallah kowa zai iya zama limamin gawarka haka ka ɗauki addininka ma balu dinik tarda an tudnisahu wa saubuka dahara maghsulun min ad-danasi inna safinata la jiri alal yabis mai addinin ka yi maka komai special ne komai zaka je ka samu specialist consultant kwararru su zaka nemi shawarar su amma addinin ka fa sai a je a samu wasu ya mutsatsun mutane waɗanda ko ta'awuzi ba su iya ba ko bismillah ba su iya ba ba su iya karatun fatiha ba ba su iya sallar gawa ba su ne za su yi maka wannan magana ina faɗin ta ga kowa ne da talaka da mai kuɗi da kowa duk cire komai amma ka tattali suwaye za su yi maka sallar gawa ka tattali suwaye za su saka ka a cikin kabari duk wannan ba shi da muhimmanci kamar yadda hadisi yake faɗi a Allah maɗaukakin sarki yake cewa akwai magana tsakanina da ɗan adam gaskiya ne akwai magana tsakanin Allah da bashi saboda duk abin da ya shafi ɓangaren Allah wana ana ɗaukan abun bashi da muhimmanci amma rayuwa tana da muhimmanci Allah kiyaye to gashi nan sai malai yake cewa wakilal ne haqqun kowace ɗaya cikin maganganun guda biyu daidai ce gaskiya ce amma sai malai yace bi itibari in an lura da ita ta wani bangaren shine take zama daidai sai ce kama qad basatnahu kamar yadda ainihin wato mun shimfiɗa waɗannan maganganu fi mawazi'a ukhra a wasu ainihin wato wurare daban walihaza nukila an ibn abbasin dan haka aka ciro wannan magana daga ibn abbasin haza wa haza dan haka aka ciro waccan daga ibn abbasin aka ciro wannan ma kun fahimci maganar saboda dukkanin maganganun gaba ɗayan su daidai ne ibn abbasin ya ce waccan daidai ce ya kawo to kun ga anan bari nuna muku magana ɗazu wannan ya nuna ibn taimiya yayi ta hakiki ya tabbatar da ingancin wannan daga ibn abbas ya tabbatar da ingancin wannan to dama ibnu taymiya gwarzo ne a wannan fagen malamai sukan saurara wa hadisi ko riwaya in ga ibnu taymiya yi aiki da ita ko da sun bincika sun gano akwai rauni sai su ce sai dai ibnu ya yi hujja da ita wato an samu dilalatul iqtirani an samu wani dalili da zai kai su zuwa ga natsuwa ga magana kaza sannan ko da sun bincika su gano magana kaza daidai ce amma sai su ga ibnu ya yi isdarinta da cewa ruwiya ko hukiya sai ka ji sun ce kai sai dai kuma ibnu ya yi kaza saboda ibnu taimiyya malami ne jama'a idan na ce malami ina nufin malami ibnu taimiyya malami ne haƙƙan, ba wai malamin islamiyya ba ibnu taimiyya malami ne mujtahidi yanzu yana ce maka ne dalilin da yasa aka ruwaito maganganun biyu daga ibnu abbasin saboda kowace magana daidai ce amma in an dube ta ta wata nahiya ko kun fahimta jama'a mala ya ce wakilahu ma haƙƙun kuma dukkanin maganganun guda biyu gaskiya ne gashi sai mala yake cewa ai alwaqaf ala lafzil jalala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal waqfu ala al-ilmi unzur tafsir at-tabari yace duk ina ka tsaya daidai ne amma sai in an duba yanzu tunda lokaci ya kure mana bari mu ainihin dan tsaya mu dubi waɗannan ma'anonin guda biyu da kuma yadda ainihin tsaiwar take bayuwa zuwa gare ta idan ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu ta'awilahu irin waɗannan ayoyi waɗanda suka zo a cikin alqur'ani babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah maɗaukakin sarki to wannan yana bayuwa zuwa ga ayoyin da sun kai matuƙa wajen kasancewarsu mushtabiha to ba wanda zai iya fassara ma'anoninsu sai Allah malamai suna misali daga irin waɗannan kamar irin alif lam mim sad qaf ba wanda ya san ma'anar su sai Allah warasikhuna fil ilmi masu zurfin ilimi cewa suke amanna bihi mun yi imani da su kullum min indi rabbina duk daga wurin ubangijinmu ne idan ka ɗauki wa ma ya alamu ta'awilahu illallahu na kai waƙafi anan, nan kuma yana nufin wasu ayoyi ne waɗanda ke da matsalolin da ba kowa ne ke iya gane ma'anarsu ba cikin malamai sai wasu da Allah maɗaukakin sarki wa baiwa dan haka kaga kenan in ka tsaya a waccan ma'ana akan sunan Allah wa ma ya alamu ta'awilahu illallah an lura da ayoyin da waɗannan ayoyi sun kai matuƙa to Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu an lura da wasu ayoyi waɗanda sun kai matuƙa amma a cikin bayan Allah akwai masu iya fassara su don haka sai ya zama wannan aya ka dora waccan tsayawa zaka dora ta a can waccan tsayawa zaka dora ta a can ka ji ma'anar magana kenan amma ina tabbatar maka da cewa za ka daure ka je ka karanta littafan nan na Ibn Taymiyyah sai ka ga karin ilimi fiye da waɗannan maganganun da ne maka bayani domin Ibn Taymiyyah jama'a wajen babi na ilimi to ya fi ƙarfin a ce mishi kogi sai dai a ce mishi kududdufi sai dai a ce mishi ainihin teku ya fi karfin a ce mishi kogi ko kududdufi sai dai a ce mishi teku ba shakka dukkan matsalar da ibnu taimiyya ya rubutu a kanta to kat duk wani wanda zai zo sai dai waye gari ya zama iyali akan ibnu taimiyya na haka duk wani wanda ya fassara manhaji da mazhabin salaf tun bayan salaf din ba a samu kamar ibnu taimiyya ba tun bayan salaf ba samu wani wanda ya tattara littafan salaf ya karanta su ya bi su ya yi nazarin su ya zo yana fitar da saƙon kamar ibnu taimiya ba da haka kusan duk abin da zaka faɗi yanzu a cikin manhajiya ko aƙida ta salaf ibnu taimiya <coughs> yana da wani rubutu da ya wanda ya gabace ka da ba ka je ka karanta sai ka ga cewa ma babu fa'ida kai kai rubutu ya fi dacewa ka yi ta hakikin abin da ibnu taimiya ya sa kawai ka buga duniya abin nan Na haka daga cikin abubuwan da ke jan wasu matasa yanzu mutum ya ce sai ya rubuta littafi a kan kaza shine rashin nazarin littattafan ƙudama'u sai ga matsalar da za ka yi rubutu a kanta ashe kai ilimin kama bai kai abin da wani ya rubuta ba Na haka kenan da sai ka zo kai ta haƙiƙi kai takhrijin hadisan da sauran ayoyin da sauransu sai ka kai a buga sai zama kai ka samu wannan martabar shi kuma ya samu waccan martabar sai zama an samu kyakkyawan aiki abin da profesa jirye kenan akan alfatwal hamawiyyatul kubra yanzu ka zo ka ce za ka yi rubutu dangane da wannan mas'ala mai wahala sai ga a'a ibnu taymiya ya gabace shi bari ya hakiki Dr. salim abin da yake nan da ya ga cewa wato thesis ya zo yi akan ainihin al-aqal wal naqal garin wannan tesis sai ya buƙaci karanta littattafan ibnu taimiya har sai ya gano wannan littafi don haka har ya gama tesis ɗin shi an bashi fiye phd shi sai ce amma sai ya yi ta haƙiƙin wannan littafi ainihin wato dar ta'arudul aqali wan naqal ya ta haƙiƙin shi ya ce da ya karanta sai gane bai taɓa karanta littafin na mutumin da ya cancanta a ce malami ne irin ibnu taimiya ba don haka sai je ya ɗauki nubuwat ya ta haƙiƙinta ya je ya ɗauki safadiya ya ta haƙiƙinta ya je sai ya ɗauki littafin minhaji sunna ya ta hakiki. har ya mutu ta haƙiƙin littattafan ibnu taimiya yake yi yake cewa wannan bawan Allah ba a yi mishi adalci ba in aka ci gaba da barin littattafan shi suna binne a cikin ɗakunan karatu ba tare da an buga su duniya sun san abin da ya ba yanzu galibi abin da yake faruwa kowa ƙoƙari yake yi ya fito da kanshi shi ma ya rubuta littafi akan kaza shi ma ya rubuta littafi akan kaza wanda wallahi jama'a ni ina mukabalanta duk wani wanda zai rubuta littafi akan wata maudu'iyya wadda akwai littafi a kanta matukar dai ba zai samar da wani abu ne wanda ya dace da wani tsari na zamani wanda babu shi ba akan cewa yana ɓata wa kanshi lokaci ne ana ɗauko wani rubutu daga cikin rubutu na mutaqaddimuna ko mutaakhiruna sai ya zama cewa yana ɓata kanshi lokaci ne dan haka na jinjina wa professor zaid wannan wanda za mu fara karatun littafin shi a gobe in sha Allahu ta'ala na ainihin sira fiqhu sira yace duk abin da zaka rubuta a babin sira yanzu kana bata kanka lokaci ne yace don wani ya riga ka yace amma abin da ake bukata yanzu mu dauki wannan abin da suka rubuta mu haƙƙaƙa mu gane ingantacce ne sai mu cire menene fiqhun da ke ciki sai mu aiki da abin ya fi sauki to yanzu ka je ka samu wani malamin islamiyya yace yana rubutun sira ne madadin ya je duba cikin kudama uku mutu akhiruna wanne ne ya rubuta ala namti ma huwa arada yadda shi yake bukata ce sa sai da ta kai wani lokaci na taba cewa malaman islamiyya da kuke gangancin ku ce za ku rubuta littafai in ta kai za ku sanya karatun wani littafi ne abin ya gagare ku ku zo ku gaya mana muna da tarin littattafai da malamai suka rubuta a duba wanne dace ka sa ka karantar da su yafi ka je ka rubuta ai ta gyara ai ta gyara ai ta wahala a kai ƙarshe kai kanka ka ruɗe ka ruɗar da jama'a a kasa gane tu yanzu kai me kake so ka ce ne ma tukuna Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik radio